kimsa komai game da zaɓuɓɓuka da za a yi a kogi da kuma a jiyan bayelsa. Mr. Nick Dazan, kakakin hukumar zaben Najeriya kenan ke bayyana irin shirye-shiryen da hukumar ta yi don gudanar da zaben gwamna a jihohin kogi da bayelsa to sai dai kuma shahararren lauyan nan mr femi falana ya ce hukumar zaben najeriya ba ta da ikon gudanar da zabe a karkashin kundin tsarin mulkin ƙasar kasancewar a halin yanzu kwamishinonin zaɓe a matakin tarayya da ke hedkwatar hukumar zaben guda biyu ne a cewarsa tsarin mulki kuma cewa ya yi akalla sai sun kai guda biyar amma hukumar zaben bata gamsu da wannan matsayi na babban lauya ba ga mr nick dazan in an tuna mun fidda jidawalin zaɓe zaɓe na jiyan kogi da kuma jiyan bayelsa tun sha tara ga watan shida a yayin muna da kwamishinoni guda goma sha uku zargi na biyu to wannan shi ma ba da tushi saboda idan an je sashi 159 na kundin tsarin mulkin najeriya na 1999 wanda aka soyi za a gani a zayane kuma zahiri abinda kundin tsarin mulki ya tanadar shi ne a kowane lokaci idan kwamishinoni ɗaya bisa uku sun kasance to suna iya ɗaukan umarni wanda kuma zai shafi ita hukumar zaɓe. manyan jami'in ƙasar sun shirya tsab don tunkarar wannan zaɓe a cewar mai malabu ne sakataren jami'ar apc na ƙasa baki ɗaya suna da ƙwarin gwiwar lashe wannan zaɓe. muna da ƙwarin gwiwa ba ba kaɗan ba ina tabbatar maka mutane da suke wannan jihohi guda biyu sun kosa da halin da suke ciki a yanzu to wannan shine abin da ya ba mu ƙwarin gwiwa da tabbaci insha Allahu wa'annan jihohi biyu idan aka yi zaɓe za mu yi nasara mai malaboni. Gwamna Idris Wada kenan na jihar Kogi ke tada zakamin magoya baya mataimakin kakakin jam'iyyar pdp na ƙasa baki ɗaya barista abdullahi jalo in allah ya yarda wannan jihohi guda biyu za su zamo na jam'iyyar pdp in wannan zaɓe in an yi shi cikin yardan Allah. A halin da ake ciki kuma cikin jerin shari'u daban-daban har guda uku da gwamna Ibrahim Gaidam na jihar Yobe ke fuskanta a kotuna uku in an jima kaɗan ne kotun sauraron shari'ar zaben gwamnan jihar za ta yanke hukunci tsakanin gwamna Ibrahim Gaidam na APC da Alhaji Adamu Maina Waziri na jam'iyyar PDP. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.